Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya, sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barka mu da hantsi, baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wani matashi mai shekaru 32 da haifuwa ya yi nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, lamarin da ya kai shiga zama kakakin majalisar dokoki mafi karancin shekaru a Najeriya. kamar yadda muka alkawarinta muku a shirinmu na safiya za mu kawo muku ci gaban hiran wakilinmu mahmud ibrahim kwali da tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido wanda ya bayyana matukar adawarsa ga sauya ranar demokradiyya a najeriya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni bayan haka za mu kawo muku maimacin ciki wato shiri na ciki da gaskiya akwai kuma sharhin jaridun kabaru sai kuma sakonni da kuka aiko mana ta hanyar waya amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel ma'aikatar lafiya ta kasar uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru biyar da haihuwa ya kamu da cutar ebola lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata ƙasa annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi yaron ɗan asalin ƙasar congo ya isa ƙasar uganda ranar lahadi shi da iyalansa kuma an keɓe shi wato a asibitin kesese birnin da ke kan iyaka da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo wannan labari na zama tamkar koma baya ne ga ma'aikatan lafiya da suka kwashe watanni suna yakin da yaduwar cutar zuwa wasu kasashe daga congo inda sama da mutane dubu biyu suka kamu da cutar a cikin watanni goma da suka gabata kusan mutane dubu ɗari hudu cikinsu sun mutu ma'aikatan agaji daga hukumar kare yaduwar cututtuka ta amurka cdc da hukumar raya kasashe masu tasowa usaid sun yi ta horar wa tare da bada da rigakafi ga ma'aikatan lafiya a kasashen irin su uganda da Rwanda da kuma Sudan ta kudu baki ɗaya ƙasashen makwabta ne ga ƙasar Congo wadda ke fama da cutar. Tun shekarar 2013 ne annobar cutar Ebola ta ɓarke ta kuma kashe kusan ta kwashe shekaru uku ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da dubu goma sha ɗaya ƙasashen yammacin Afirka. shugabannin 'yan adawa a sudan sun amince da kawo ƙarshen yawa gwamnati bore da yajin aiki su koma kan teburin tattaunawa da majalisar soja da ke mulki domin samar da kwamitin miƙa mulki ga farar hula ita kuma majalisar soja ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa ta kama a cewar jakara na musamman da kasar habasha mahmud darir lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata ya kara da cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa cikin gaggawa domin samar da hanyar da za a mika mulki ga gwamnatin farar hula tun farko dai shugabannin masu zanga-zanga sun ce kiran zaman tattauna da majalisar soji ta yi ba na gaskiya ba ne biyu bayan afka da jami'an tsaro suka yi wasu masu zanga-zanga a khartoum cikin makon nan lamarin da shaidun gani da suka zargi jami'an tsaron rsf da shi lokacin da wato lokacin da ke tare da masu zanga-zangar sun ce adadin wato likitocin da suke tare da masu zanga-zanga sun ce adadin mutanen da aka kashe ya kai 118 sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta sudan ta fitar da sanarwar da ke cewa waɗanda suka mutum ba su wuce 46 ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata shugaban amurka donald trump ya ɗaga wata takarda a fadar white house yana mai cewa sabuwar jejeniya ce da ƙasar mexico sai dai ita kanta mexico ba ta san abin da yake magana a kai ba trump ya faɗa manema labarai cewa zai bar ƙasar mexico ta yi sanarwar da kanta lokacin da ya kamata da aka tambaye shi ko mexico ta amince za ta riƙe bakin hauren da suke neman mafaka a amurka trump ya ce ba zai amsa wannan tambaya ba amma ranar litinin ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya daga wata takarda a hannunsa inda ya nuna sharuɗan yarjejeniyar ciki har da batun mexico za ta aika dakaranta dubu shida zuwa bakin iyakarta da kasar guatemala domin daƙila kurarar bakin hauren da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar amurka da zama zuwa kasar amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a dimbo dan matashi ne mai shekaru 32 da haihuwa da ya nasarar zama kakakin majalisar dokokin jihar oyo lamarin da ya kai shiga zama kakakin majalisar dokoki a jiha wato mafi karancin shekaru a najeriya wakilin hassan umar tambuwar ya hada mana rahoto akan labarin matashin A karon farko a tarihin siyasar Najeriya, Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta zaɓi matashi Ogundoyin Adebo Edward dan shekaru 32 da haihuwa daga mazaɓar Ibarakwa ta gabas wato Ibarakwa Is da ke jihar Oyo a matsayin kakakin Majalisar Dokokin Jihar ta Oyo. Honorable Ogundoyi Adebo Edward dai wanda yana ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi Chief Adesheun Ogundoyin da mahaifiyarsa uwar gida Tina Ogundoyin ya kammala karatu karatun jami'a a jami'ar babcock a ileshin remo ikeni a jihar ogun sai dai duk kokarin da ni don samun tattaunawa da sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar oyo ya ci tura domin a lokacin da na isa majalisar dokokin ta jihar oyo an gaya min cewa majalisar bata zauna ba hasali ma ta ɗage zamanta sai 22 ga wannan wata na yuni da muke ciki akan haka na ji ra'ayoyin wasu matasa a game da zaɓen matashi lokaci a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar Oyo. Eh, orúkọ mi ni Adisa Adegoke. Inú mi dùn púpọ̀ ni tó máa di spika wa. Inú mi dùn púpọ̀ nítorí pé àwa kò ní ṣiṣẹ́. Matashi Adisa Adegoke ya ce sun yi farin ciki sosai da aka zaɓi matashi kakakin majalisar dokokin jihar Oyo kuma suna fatar zai musu aiki da sama musu abubuwan yi. Ita ma matashiya cewa ta yi. Kafila Adebayo, mun ji daɗi daɗi sosai sosai a House of Speaker, mun ji daɗi sosai. sosai ba aiki ko si ishe mun zauna zọ̀wọ̀nà ẹ ràn wá o kẹgbẹ́ wa o kò síṣẹ́ rárá o mun ji jí sosai sosai o speakers of assembly mun ji dadi as a youth ba aiki oyo state mun ji dadi dadi an samu youth as house of assembly o Allah ta taimaka miki o you in eh, house of assembly o make you remember also ba aiki a gari o Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Tufa da la'agaida Hassan Umar Tambuwal tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido yana cikin kusoshin jam'iyyar adawa ta pdp wadda ke nuna adawa ga sauya ranar demokradiyya a najeriya hakan ko ya bayyana ne a hirarsa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali wanda muka fara kawo muku a shirinmu na safiya to yanzu ga ci gaban hirar wai za a iya cewa wannan bayanin da sulalami da yake yi kana ganin cewa sigar da aka bi wajen karrama wannan rana ba ita kamata abu ba ko kuma a kwata-kwata bai kamata ma a ce an karrama ta ba ne. ni mana shi kan ne kaji gona shi ne kaji ko la baya ban gado a gida Ago la baya zuwa a cikin yan gida ce da zai masu gado ce gana gana ka ba ta yi ba don bai da wannan hurumin karfa wasu eh, mutane su ce dan ba a jawo ka jiki ba ne an ce a yi harkar nan tare da kai shine sa kake wannan magana a ɗauka hakan ne a ɗauka haka ɗin ne in ina bushe, ko ina bakin ciki ko ina kyashi a haka ɗin ne amma dai magana ago la ba zai bani gadon gidanmu ba idan haka ne ya kamata yi a shine sai a samu yanayi a samu suwaye suka yi ainihin sdp ya aka yi aka yi sdp ya za a kalli jun 12 domin ni na san abin na jun 12 babin gida yake na ofis a kan jun 12 na yi magana a bisa ba abin da faɗa kan jun 12 ba abin da faɗa ba amma dai shi shine yanayi da aka zo na ƙasa wanda yake abin da yake ya riga kusan ya kwanta da wuya haka ta da shi don masar da shi din babu so a yanzu Me hikimar me ribar me ake so a yi an san tarihin an ba da gudunmuwa me yasa ake so a yi magana shine kar a yi mana dariya a ce har ma muna son mu cire da mutuwa akan biyan bukata mu yi cewa mai amfani da mutuwa don biyan bukata yarabawan da suke magana a jintuwa yanzu suke hayaniya kaza kaza ai su dama sun samu hanyar da su rigima a najeriya da wacin ba su magana jintuwa to da ita yanzu ya ba su dama yanzu an ka duba abin da ke abin da muke za su yi sa magana cewa me mako yarabawa a najeriya da ajandar su da kaza su cewa idan an rabu najeriya me matsayin su in ma kaza kaza ai abin da ke kenan so masu magana jintuwa din ai shine masu gribe ne inda su noma ba gashi gwamnati ta ma har doka an kai majalisa ta sa an sauya wannan rana aikin gama za a iya cewa ya gama me kake ganin makomar abin da ake so za a cimma watakila ah, aikin aikin gama ya gama na yadda wani aikin gama abin dariya ne shine wanda yake cin mutuncin demokradiyya ya wulakanta ta ci dan siyasa barawo ne shi ba zai siyasa ba ya ji mulki a Najeriya yau shine mai da demokradiyya alhamdulillah wai alal da kaman baka jin daɗi da yadda aka kafa demokradiyya aka saba shekaru 20 ana bukukuwan nan da tara ga wata kuma yanzu an koma yadda ita sha biyu kamar wannan sauyin ko canjin da aka yi na ranakun nan kamar eh, bai kwanta maka a rai ba shi wata hamsin shi ne wannan kuɗi da kafata ake maganta a yanzu motar da muka kafata sannan aka zo aka ce mulkin fara hula yuntar ga wata bikin obasanjo ake bikin yaraduwa ake bikin janasan ake bikin bikin shi buharin to sannan ya zo ya ce shi na ganshi yanzu tun da yana wasa a yanzu zai cinye dukkan tarihin siyasa a da demokuraɗiyya ne shi sai mai ranar jin mulki ranar demokradiyya kwarai ba inda ni buhari ba sai ce to saboda da da mutum da demokradiyya ranar 31 ga disamba da na ji mulki to wani na da ne yara demokradiyya amma me hikimar hakan ne don shi ne rusa demokradiyya ai sai ya zo ya ce ya yi kuskure da ya ji mulkin nan ya gyara abin to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari a hirarsa da tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido sai dai kafin mu ci gaba da shirin namu sai a shakata da wannan wakar ba sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha uku na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Shirin ciki da gaskiya na wannan makon zai fara duba batun korar wasu ma'aikata hamsin na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka tuntuɓi wannan shiri sun ba da labarin an kore su daga bakin aiki a shekara ta goma sha biyu sakamakon satin naira miliyan ɗaya da rabi da wani daga cikin su yi. wanda suka ce laifin ya shafe su maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata laifin. A sakamakon hakan neman aiki yana musu wuya don fentin da aka shafa musu na kura daga aikin da suka yi a baya wanda ke nuna cewa ba su da gaskiya tun lokacin da muka samu korafin ma'aikatan mun yi yunkurin jin ta bakin kamfanin amma haƙar mu bata cimma ruwa ba gabanin fara wannan shiri mun samu babban manajan kamfanin umar abbas masanawa wanda ya bada tabbacin kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata in mun rubuto bukatar hakan kan wannan lamari na koran ma'aikatan masana wanda shugaba buhari ya amince da naɗa shi kan mukamin ya ce duk da cewa lokacin da lamarin ya faru ba suke shugabancin kamfanin ba amma babu wani abu da za su ɓoye kan labarin don tabbatar da adalci ga kowa da yaddar allah shirin zai zanta da umar masanawa da farko dai kamar yadda aka saba za mu fara kawo muku korafin ma'aikatan da kuma sharhin lauya barista yusuf sallau mutum biyu kan ka'idar doka ta ɗauka da sallamar ma'aikata daga bakin aiki A kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashin Gumel. yanzu ina tare da mai magana da yawun gungun ma'aikatan kamfanin buga takardun kuɗi na najeriya da kuma sauran muhimman takardun bayanai wato security printing and minting company a da farko za mu samsan sunanka to na farko dai suna na isiyaku ali ni tsohon ma'aikacin kamfanin buga takardun kuɗi na ƙasa ne wato nigerian security printing and minting company na zo ofishin ku ne domin isar da ku kanmu akan zaluntar mu da aka yi a zamanin da muke aiki a wannan kamfanin eh, idan ka ce an zalunce ku me kake nufi to abin da ya faru shine ranar goma sha hudu ga watan sha ɗaya hijira ta dubu biyu da goma sha biyu muna aikin rana wato afternoon duty sai aka samu wani bata gari a cikin waɗanda muke aiki tare da su ya saci kuɗi wanda ake bugawa a wurin to ba tare da an yi wani bincike ba sai aka haɗa kusan ɗaukacin waɗanda muke aiki a wannan shift ɗin kusan mutum hamsin aka kore mu galibi aikin gwamnati kafin a ɗauki mataki akan sa kwamiti a yi bincike a kira mutane su ba da bayani sannan daga baya kwamiti ya fidda eh, sakamakon bincikensa ku a wannan kesa ku an yi wani duk wani matakai kwata-kwata ba a yi ba abin ya faru da sati ɗaya aka kawo takarda da aka raba mana da wanda suka yi sata da wanda ba su sata ba babu wani bayani kawai aka haɗa kowa da kowa aka kore shi kusan mu hamsin ainihin abin da ya faru za ka iya tuna adadin abin da aka sata misali eh abin da mutumin ya sata sinki uku ne na naira ɗari biyar biyar wato miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to daga nan sai mai faru da aka kore mu mafi yawan mu dai mun yi kusan shekara ashirin akwai wanda suka yi shekara ashirin akwai wanda suka yi shekara sha bakwai kamar ni shekara ta goma sha bakwai ina aiki a wurin abin da ya daɗa nuna cewa ba a bincike ba shine cikin sati ɗaya aka yi wannan kura an yi abin ran sha hudu an zo ran 21 aka bi mu da takarda aka ba mu aka ce mu tafi kuma abin takaicin shine sai da muka dawo da ma kamfani kuɗi. to an ce da kamfani kuɗi wani kuɗi ka da shi misali misali a cikin watan oktoba na karɓi naira dubu ɗari biyu bashi a wajen cooperative saboda in biya kuɗin makarantar yara na to na da na karɓa allah cikin ikonsa sai wannan abin ya faru a cikin watan november to ka duba wannan takardattawa abin da ya rubuta sai da na dawo da naira dubu ɗari da naira biyar dubu ɗari da biyar da naira dubu da naira ɗari bakwai da hamsin da kobo ashirin da bakwai. Wani abu wannan kudin shi na bashi ne. Shi na bashi. Ba magana wancan kudin da wata ba ne. Ba ba shi ba ne. Na gane. Abin da yake nunarwa anan shi ne wato babu wani benefit da aka bamu kawai ka yi shekara goma sha bakwai an waye gari an ce ba a yi da kai kuma an hada da barawo da wanda ba barawo ba an muku kudin gora an ce duk barayi eh, kuma yanzu kamar da nake duk wani takarda taka eh. ina ga kamar ma wato kamar an soke aikin da kai termination termination kura kenan kura ce yanzu aikin da kai na shekaru shekarun nan ba shekara goma sha bakwai ba wani sa babu babu gratuity ba ga maganar tashin akwai fansho saboda akwai wannan pension fund yawwa babu shi babu shi ko kwata-kwata sai ma kuɗi da na dawo da kamfani to wani abu da ya fito a cikin harkar shine su security wanda suke kula da harkar tsaro na kamfanin wanda da abin ya faru an dakatar da su sai aka tashi sai aka zaɓe su su uku da head security da kuma manajojinsa guda biyu su aka ce wai su tafi su rubuta sun yi ritaya mu kuma aka ba mu termination of appointment bayan haka daidai wannan lokaci sai ya zo daidai da lokacin da ainihin mai girma eh, babban gwamnan banki na kasa a wancan lokaci eh, sarkin kano na yanzu mai martaba ya dakatar da md din to a lokacin mun yi farin ciki da haka saboda muna ganin cewa za a samu a mana adalci wato ina fahimce ka shi kamfanin yana karkashin babban bankin Najeriya yana karkashin Central Bank of Nigeria ne kuma babban gwamnan banki shine ainihin chairman board of directors to da aka dakatar da mutumin mun dauka cewa za a duba harkar mun yi kokari mu samu mai magana da shi Allah bai nufa ba don muna zaton cewa abin da aka rubuta masa kawai shi ya gani cewa dukkan mu barayi ne shafi eh, shift din gaba daya to bayan ana nan muna ta kokarin yadda za mu samu mai magana da shi abu bai yiwu ba har lokacin sa ya wuce aka kawo wani sabon eh, cbn gamna din to cbn gamna na yanzu da ya zo shi ma muna da ɗan uwa wanda yake magana da shi wanda ko da yaushe suna magana ya kira shi ya masa kuka ya ce to ku je ku rubuta takarda cewa kuna neman a yi muku adalci muka rubuta masa takarda lauya muka ɗauka ya rubuta mana takarda muke bukatar a yi mana adalci domin a bincika waɗanda suka yi sata a hukunta su yawa idan ka ce kuna bukata muku adalci takamaimai me kuke nufi da haka muna nufin cewa ba za ya yiwu gaba ɗaya mutum hamsin ko kusan hamsin a ce dukkan su barayi ba ne mutanen da suka yi satan nan kusan kowa ya san su an zo an hada da wanda ya san harka da wanda bai sani ba an hada mu muna da 'ya'ya muna da abokan aiki sai a kalle ka kai an kore ka aiki saboda kayi sata kuma alhalin ba kai ba to a lokacin mun rubuta wa md na wancan lokaci eh, ambasada ahmad bamalli muna roƙonsa cewa dan allah dan annabi a yi mana adalci to abu bai samu ba mun yi kokari mai establishing contact da cbn gwamna na wancan lokaci bai ba wannan kuma da muka same shi muka yi masa magana ya ce mu rubuta mun rubuta mun aika mun sake aikawa shiru kuma sai ma daina daukan wayarin kwata-kwata shi cbn gamna na yanzu to a ƙarshe dai md na yanzu nake roƙonsa cewa don allah don annabi ya duba abin da aka yi mana a yi mana adalci a yi bincike a gano wanda suke da laifi a hukunta su waɗanda ba su da laifi kuma in an kamfani tana buƙatar su ta mai da su idan kuma ba ta buƙatar su ta sallame su hmm. mu kawai kenan Eh, ta yi musu sallama ta mutuntawa to yanzu bayan da duk wannan ya faru tsawon shekarun nan ya kuke fama da rayuwa kasancewar aiki a rasa shi to kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan wallahi tallahi a cikin mutanen mu akwai matar da gidan da take haya an kore ta ta fito ta rasa yadda ta kama rashin lafiya 'ya'yanta ta tura su suka zo harabar kamfani suna suna roƙo don Allah dan annabi su ba a taimaka mata uwar su ba ta da lafiya su ma'aikata sun sani a Lagos suna roƙo don Allah don annabi a taimaka mata da yan kuɗi ba ta da lafiya wallahi baiwar Allah na haka ta mutu suna ƴaƴanta suna ji suna gani ta mutu akwai ɗanta halikin da naira dubu ɗaya wanda zai amfani da shi yasa ba da lafiya wallahi yana ji yana gani bawan allah nan eh, yarsa ta mutu saboda ba da yadda zai yi wasu daga cikin mutanen mu sun yi tsufan dole in ka gansu gaba ɗaya sun zama ba sa cikin hayyacinsu saboda yadda rayuwa ta koma musu kaga wannan muna ganin ba adalci ba ba zai yiwu a ce gaba ɗaya shift guda mutane gaba ɗayansu su zama cewa bai dukkan su barayi bane ba daidai bane mu ba ca muka yi a dawo da mu ba dan ba zan faɗa a maimakon abin nan ba amma mu bukatar mu shine a yi mana adalci waɗanda suka yi a hukunta su wanda ba su yi ba kamfani in tana buƙatar har aiki da su ta da da su in kuma ba za ta da da su ba ta wannan ɗinsu ta sallame su a mutunci sai su je su sake sabuwar rai waɗanne matakai ya kamata a ce kamfanoni da ma'aikatan gwamnatoci suna ɗauka kafin ɗauka da koren ma'aikata to idan allah kai makon gobe za mu ji ta bakin lauya barista yusuf sallau mutum domin jin ka'idojin da dokar najeriya ta samar game da sallamar ma'aikata daga bakin aiki yanzu a madadin hassan mai na kai na da nasir adamu hikaya waɗanda suka taimaka wannan shirya zo gare ku nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. madalla yanzu kuma lokacin ne da za mu kawo muku sharhin jaridun kamaru. Za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar The Peace Actual ta kasar jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar gwamnatin Mr. ta zayyana manyan ayyuka da za ta gudanar har guda dubu shida cikin shekaru biyar din da zai gudanar da harkokin mulkin sa a jihohi goma na kasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Post an da ita kuma ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru beti Asumu ya ziyarci jihohin 'yan aware guda biyu domin neman sasanta rikicin da ya kice cinyewa a kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the star an da ita ma ta yi mana tsaikuci ne a kan gobarar da ta lakume wani bangare na matatan man kasar jamhuriyar kamaru an da ministan cikin gida na kasar ta kamaru ya kai ziyarar gani da idanunsa na irin barnar da wannan gobarar ta yi jaridar lissance kuma fashin baki ta yi a kan hamshakin attajirin nan dan kasar faransa bolore wanda kwantiraginsa ya kawo karshe a wannan lokaci amma ya ce ba zai bar kasar ta jamhuriyar kamaru ba sai jaridan mutation an da ita ma ta nuna mana cewar shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru gaba yake jibrin ya yi wa kungiyoyin agaji na kasashen duniya jawabi an da ya ce su yi kokari su yi ta kansu domin kasar kamaru ita ce za ta magance al'amuran da ke damunta jaridan the guardian post kuma cewa ta yi kungiyar human rights watch ta ce rikicin da yake faruwa a bangaren yan awaren kasar kamaru ya cancanta mustabiya ya kokari ya kawo ƙarshen al'amarin jaridan da premium kuma cewa ta yi badakalar da tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru ya yi musta mai bango yana nema ya shafi waɗansu ministoci a kasar ta jamhuriyar kamaru a yayin da yake zaune a gidan maza da ke birnin yawunde sai kuma jaridar independent an da ita ma ta gulmata mana irin yanda sakataren gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru musa federal ngongo yake neman wuce gona da iri a yanda shine yake ɗaukan mataki a waɗansu ayyukan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar deson kuma ta jihohin yan aware ta ce wani bam ya tashi a birnin limbe an ya halaka mutum guda za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar west anda ta ambato mana cewar har yanzu dai zugune bata kare ba a kasar jamhuriyar kamaru an da magoya bayan jagoran yan adawan kasar ta kamaru moris kamto yanzu suke cikin ukuba a yayin da aka tankada keyan sama da mutane 700 a gidan yari kasancewar suna gudanar da zanga-zanga ba kan ka'ida garba domin suna neman a sako jagoran nasu daga gidan yari muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku aiko mana Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rakana Gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Albarkacin ranar demokuraɗiyya a Najeriya muna farin ciki da wannan rana muna jin daɗin Ubangiji Allah haɗa kan musulmai da Kirista a Najeriya mu ina kira ga 'yan Najeriya mu guji ƙabilanci. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Magana sama da tashar da sabon wanzuwa ka tana su sakatare janar na kungiyar muryar talaka. Eh, ranar demokuraɗiyya sabuwa yana so in yi wani gonan dama in kira da shugabannin najeriya da cewa ba wai da ke damu talakan najeriya ba sai dai su inganta rayuwar talaka. assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika suna na alhaji musa amerika su ya kebin najeriya mutum ne wani ta mu yan majalisa an naɗa ku an ragar da ku ne a na tunani waɗanda an kai dai so ya ƙarfi allah ya sa sai adalci a ga talakawan najeriya baki ɗaya a kowane fanni. To madalla yanzu kuma gasar filu ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaice ma'aikatar lafiya ta kasar Uganda ta tabbatar da cewa wani yaro dan shekaru biyar da haihuwa ya kamu da cutar Ebola lamarin da ke nuna a karan farko cutar ta yaɗu zuwa wata kasa da annobar da ake gani a matsayin mafi girma ta biyu a tarihi. Yaron dan asalin Congo ya isa kasar Uganda ranar Lahadi shi da iyalansa kuma an keɓe shi a asibitin Kesese a birnin da ke kan iyaka da jamhuriyar demokaradiyyar Congo. shugabannin 'yan adawa a sudan sun amince da kawo karshen yau gwamnati bore da yajin aiki wato da yajin aiki su kuma koma kan teburin tattaunawa da majalisar soji da ke mulki domin samar da kwamitin mika mulki ga gwamnatin farar hula ita kuma majalisar soji ta amince za ta sako dukkan fursunonin siyasa da ta kama a cewar jakada na musamman daga kasar habasha mahmud durir lokacin da yake magana da manema labarai a jiya talata to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hatsi. to sai da lasariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye mu yanzu a madadin sarfila hashim kuma da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai wanda ya shirya ba da umarnin solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin minista darrell smith baba ya kuma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum